Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar uku ga watan Disamba na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai. ma'aikatar tsaron birtaniya ta ce rasha tana zuba jari mai yawan gaske a daukacin kokarin sojinta da karfin makamai domin kame garin bakhmut na yankin donetsk oblast na ukraine kwanaki bayan barkewar zanga-zanga a china dangane da tsauraran matakan annobar covid-19 akwai alamun cewa gwamnati ta soma sassauta dokokinta na gwaji da killacewa a wasu birane 'yan tawayen kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo na m23 sun musanta zarge-zargen rundunar soji na cewa suna gudanar da kisan kiyashi kan fararen hula kanin labaran kenan to a cikin shirin namu ne za a ji cewa masu fashin baki kan al'amuran yau da kullum a najeriya sun fara tsokaci kan matsayar kungiyar tuntuɓa ta shugabannin arewa karkashin jagorancin tsohon kakakin majalisar wakilai yakubu dogara na marawa atiku abubakar baya zaben da ke tafi yayin da ake bikin ranar nakasassu ta duniya shugaban gamayyar kungiyoyin nakasassun Nijar Sido Nuhu Umaru ya yi kira ga hukumar kasar da su farfado da asusun tallafawa nakasassu bayan nan kuma za ku ji cewa hukumar lafiya ta duniya na yunkurin taimakawa Najeriya wajen tabbatar da kula da lafiyar muhalli kamar kowane yammacin rana asabar yau ma muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda ba biya yakub makeri ke gabatarwa za a ji kaɗan daga cikin rayun masu saurare amma yin sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a yau asabar cewa rasha tana zuba jari mai yawan gaske a daukacin kokarin sojin ta da karfin makamai a kan yankin fagen daga mai tazarar kilomita goma sha biyar a kusa da garin bakhmut na yankin donetsk oblast na ukraine rasha ta mai da karfi kan bakhmut a matsayin babban bagiran kaddamar da hare-harenta tun a watan agustan wannan shekara ta 2022 a cewar ma'aikatar tsaron a cikin rahotannin da take fitarwa a kullum a shafin twitter rahoton ya ce karbe iko da garin zai samar da fa'ida kalilan duk da cewa zai bai wa rasha damar yin barazana ga manyan yankunan kramatorsk da slovenes to sai dai duk da haka ma'aikatar tsaron ta ce fafutukar na da tsadar gaske yayin da kuma karbe iko da bakamot ya zama wata alama ta manufar siyasa ga rasha shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a jawabin sa yau da kullum a jiya juma'a cewa shi da ma'aikatansa suna aiki tsawon mako a mataki daban-daban a manyan biranen kasashen turai domin samun gagarumin goyon baya na kaddamar da kotun musamman kan hare-haren rasha ya ce ina da tabbacin cewa za a sami kotu kuma za a sami adalci kan mamayar da rasha ta yi wa ukraine kwanaki bayan barkewar zanga-zanga a china dangane da tsauraran matakan annobar covid-19 akwai alamun cewa gwamnatin kasar ta soma sassauta dokokinta na gwaji da killacewa a wasu birane to sai dai babu tabbacin ko matakin zai faɗaɗa ya kai ga sassautawa waɗanda ke cikin dokar kulle na tsawon lokaci. wasu dai sun yi kira ga kara wasu zanga-zanga a ƙarshen makon nan to amma za a gani ko mutane za su bazama a kan tituna kamar yadda suka yi a ƙarshen makon da ya gabata sa'ad da zanga-zangar ta barke a birane sama da ashirin domin nuna bijirewar jama'a da ba a saba gani ba a china da wahala a iya hasashen abin da zai auku a wannan karshen mako kamar yadda sophie richardson daraktar hukumar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta shaidawa sashen mandarin na muryar amurka ta ce mutane kalilan ne suke sa ran mazauna kasar china za su fito kan tituna a cikin birane a fadin kasar karara suna kira da kawo karshen dokokin kulle 'yan tawayen kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo na m23 sun musanta zarge-zargen rundunar soji na cewa sun gudanar da kisan kiyashi kan fararen hula a yayin da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin bangarorin ta wargaje. brigadier general sylvain ekenge ya zargi 'yan tawayen na m23 da masu mara musu baya a rwanda da auna hare-hare kan fararen hula 'yan kasar congo ekenge ya ce dakarun tsaron rwanda da kawayensu 'yan tawayen m23 suna karkashe fararen hula da basu ji ba basu gani ba a yankin rushuru ya ce na baya-bayan nan shine farar hula hamsin 'yan kasar congo da 'yan tawayen suka kashe bisa goyon bayan sojojin rwanda. ekenge ya ce an tilasta wa rundunar sojin congo mai da martani kan dukkan hare-haren tare kuma da yin duk wani abin da ya kamata domin kare jama'ar kasar congo to sai dai rwanda ta musanta cewa tana goyon bayan 'yan tawayen na m23 ita kanta rundunar 'yan tawayen ta yi watsi da zarge-zargen da rundunar sojin congo ta yi na karya yarjejeniyar tsagaita wuta ta tsawon mako guda an jima kaɗan murtala zai sake shigwa da ci gaban labaran duniya Kafin nan bara mu kawo muku rahotonmu na farko. Kungiyar tuntuɓa ta shugabannin Arewa a ƙarƙashin jagorancin tsohon kakakin majalisar wakilai Yakubu Dogara ta ce ta amince da ɗan takarar jam'iyyar PDP a Tiku Abubakar domin jam'iyyar ta nuna adalci wajen tsayar da ɗan takara. Amma masu fashin baƙi kan al'amuran yau da kullum na ganin bai kamata haɗa addini da siyasa ba. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta aiko mana da wannan rahoton. Kungiyar ta ce kwamitin ta na fasaha ya ɗauki lokaci yana bita a kan manyan 'yan takarar kujerun shugaban ƙasa a zaben shekara dubu da ashirin uku kama daga Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC da Peter Obi na jam'iyyar Labour da Rabiu Musa Kwankwaso na jam'iyyar NNPP da kuma Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP. Amma kungiyar na ganin jam'iyyar PDP ita ce ta dace da manufofin haɗin kan ƙasa a matsayin bawa kowa dama kamar yadda jam'iyyar ta tsayar da Atiku Musulmi kuma mataimakinsa Krista. Tsohon mataimakin gwamna a jihar Sokoto Muktar Shagari jigo ne a cikin kungiyar. A nan Najeriya kowane lokaci siyasa ta shigo idan kungiyoyin siyasa za su tsaye da 'yan takara suna da akari da hakke na kowa a Najeriya kuma suna la'akari da irin tsarin zaman yadda yake musulmi da kiristoci a lokacin da duk aka tsayar da ɗan takara wanda yake musulmi ne to wajibi ne a tsayar da mataimakinsa wanda yake kirista ne wannan ba yanzu aka fara ba ko lokacin jamhuriya ta ɗaya muna da prime minister musulmi kuma ɗan arewa sa'ilin nan muna da shugaban ƙasa wanda yake kirista ne kuma mutumin kudu Amma ga mai fashin baki a al'amuran yau da kullum na kungiyar 100% Focus Movement, Labib Abdullahi Mahmud yana mai ra'ayin a rika sara ana duban bakin gatari. Shi maganan Northern Elders Consultative Forum da shi dogara yake eh, jagoranta, to wannan ina gade ra'ayinsa ne. Kamata a wannan gaba da ake bukatan a haɗa kan al'umma ya zo da irin wannan magana ba idan magana addini ne ai tun a baya ya kamata ya yi shi mu dai muna kan alƙiblanmu kuma insha Allahu za mu dunguma da kwanmu da kwarkwatanmu mu zaɓi wanda ya cancanta ba wanda muke ɓangare ɗaya da shi ba. amma ga madam Juwan Muhammad ɗaya cikin jigajigan mata na kungiyar Arewa Elders Consultative Forum ta ce babu yadda za a yi a raba addini da siyasa a Najeriya domin yin haka ne kaɗai zai zama an yi adalci a kasar. To ina za a iya raba jini da ruwan cikin jikin mutum. Yanzu kamar Borno ya daɗe tun filazal azal mun yi accepting muslim muslim suna tafiya amma aka zo taraba za ki ga akwai babbanci plato za ki babbanci so yanda abun ya taso haka yake tafiya tunda ba a ce babu amma wancan jiha ce ai wannan kuma kasa ce me yasa ba za a kwatanta yanzu ba idan amfani kwatanta abin da rawar da cewa ba aka ce da mugun rawar gwamnatin tashi ko akwai alamun rarrabuwar kawuna a kungiyar tuntuɓa ta shugabannin arewa domin tsohon sakataren gwamnati na ƙasa babacin david lawal wanda jigo ne a kungiyar ya fito kafafen yada labarai ciki har da muryar amurka da bayanin cewa shi ya gwammace zaben jam'iyyar leba wacce ta tsayar da peter obi tsohon gwamnan jihar anambara da dr yusuf dattiba Baba Ahmad wanda ya fito daga Arewa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga murtala da ci gaban labaran duniya. Babban daraktan hukumar lafiya ta duniya WHO ya faɗa a jiya juma'a cewa sama da mutane 8,500 suka rasa rayukansu a makon da ya gabata sakamakon annobar covid-19 lamarin da san ba za a iya lamuncewa ba shekaru uku a cikin annobar sa'ad da ake da kayan aiki da dama na magance yaduwar cutar da kare rayukan jama'a dr tedros adhanom ghebreyesus ya ce ranar asabar da ta gabata ta kasance daidai ranar da hukumar ta who ta bada sanarwar annobar covid-19 samfurin omicron wadda kuma ya ce ta tabbata ita ce tafi yawan yaduwa fiye da delta da ta gabace ta ta kuma ci gaba da haifar da rasa rayukan jama'a saboda yawan yaduwarta shugaban na who ya ce cutar samfurin omicron ta haɓaka kuma yanzu haka akwai sama da kashe-kashe 500 na omicron ɗin da ke zagayawa kuma dukansu suna saurin yawan yaduwa a yayin da kuma suke da wata kariya da ke ba su damar turjiya ga allurar rigakafin da aka samar cikin sauki wata mace ta rasa ranta yayin da wasu fasinjoji hudu suka sami raunuka sa'adda wata igiyar ruwa mai karfi ta daki jirgin ruwan viking polaris a yayin da ya dumfari tsayawa a ushaya ta kasar argentina a wannan makon kamfanin jiragen ruwan viking bai fitar da cikakken bayani kan lamarin ba fasinjojin da lamarin ya shafa dai ba su sami manyan raunuka da za su iya barazana ga rayukansu ba kuma likitan jirgin ruwan da sauran ma'aikatan lafiya da ke ciki na kula da su kamar yadda kamfanin jirgin ya ba da sanarwa kamfanin ya ce suna ci gaba da bincike kan lamarin a gaida murtala faruku sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A yayin da a yau Asabar uku ga watan Disamba ake bukukuwan tunawa da ranar nakasassu ta Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 29, ƙungiyoyin masu bukata ta musamman a jamhuriyar Nijar sun buƙaci hukumomin ƙasar su ɗauki matakan farfaɗo da asusun tallafawa nakasassu bayan da aka jingine ayyukansu a shekarar 2018. A hirarsu da wakilin murya Amurka Sulaimu Barma shugaban gamayyar kungiyoyin nakasassun kasa ta Nijar, Sido Nuhu Umaru, ya ce dakatar da wannan tallafi abu ne da ka iya mai da hannun agogo baya akan maganar yaki da bara a ƙasar. Ah, Malam Sulai, eh, farko yana son ka bani damar eh, in gode maka, in gode ma radiyo wanda kuke aiki domin shi, saboda mahimmancin da kuke ba wa mutane masu nakasa kuna biye da alhakokinsu har kullum. Mahimmancin wannan ranar ana salata wannan rana domin a tuna ma magabata akwai mutane masu nakasa su ma duk da yake suna da wata nakasa a hakokinsu ɗaya ne da kowa kuma eh, ya kamata a basu hakokinsu a basu kuma damar su kawo eh, nasu ƙoƙari a cikin cigaba na duniya gaba ɗaya. Mm, yanzu a yau cikin wani hali za a iya cewa masu nasu ƙasa suke a nan jamhuriyar nijar to hali dai ya kasance kaman kashi biyu farko dai za mu iya gode ma mutane wanda suke shugabantar wannan ƙasa ta nijar domin sun nuna halin suna son su kawo gyara da mutane masu nakasa. Uh, inda ka saurari Conseil de ministar wanda aka yi a satin ga wanda muke ciki kun ji cewar an dauki doka ma domin a sa hannu a cikin kasar Nijar ta yarda da protocol A la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des personnes handicapées. kenan an yi dokoki da yawa a kasar Nijar domin mutumta mutane masu nakasa da ba su damar su kawo nasu kokari a cikin kasa. Amma ta wani bangare malam Sulai a hakikalin gaskiya kamar dukiyar da ake sawa domin mutane masu nakasa a aiwatar da hakokinsu wannan dukiyar ne gabanin na nijar ba su sawa eh, isasce wanda zai kawo mutane masu nakasa su wuta a cikin kangi na wahala tana jin kullum suna cewa suna huda da bara to mu kullum har kullum mu ma tambayar da muke musu to mun ji kuna kokarin ku hana bara mun ji kuma kuna yaƙi da bara to menene kuka bada domin a mutane masu nakasa ku kiyaye su da bara a sun da akwai ci gaba mai ta bangaren dokoki amma ta bangaren dukiya wa wanda zai tabbatar da mutane masu nakasa sun ta cikin kunci wannan gaskiya akwai kokari ainihin wanda ya kamata shugabanni na Nijar su yi domin su ingantar da rayuwar mutane masu nakasa. Eh, tun shekara tara ne gwamnatin Nijar ta yarda ta sa gidauniya a cikin zama mutane masu nakasa domin ba su karfin gwiwa koyan aiki da kuma tabbatar da sun rage musu wahala Fon national de soutien aux personnes handicapées wanda 2018 gwamnatin nijar ta dauki alkawali ta numka wannan gidauniyar amma a maimakon haka sai suka yance wannan gidauniyar gaba daya to a wannan rana ina sa murya ina kira da babban murya shugaban kasa uban kasa excellence bazum muhammad ya yi kokari da shi da umud ahmadu su mai da wannan gidauniyar domin a kawo tallafi ga mutane masu nakasa ta Nijar domin a samu a koya musu aikin hannu eh, wannan shine zai kawo mai kokowa da bara yadda ya kamata. Shugaban gamayyar kungiyoyin nakasassun Nijar Sidu Nuhu Umar kenan a hirar shi da wakilin Musulmi Barma. Hukumar lafiya ta duniya na yunkurin taimakawa Najeriya wajen tabbatar da kula da lafiyar muhalli. wanda ake sa ran hakan ya taimaka wajen kare lafiyar al'umma. Hukumar lafiyar ta sauya tunaninta zuwa kula da muhalli ne saboda ganin ta jima tana kokarin inganta lafiyar jama'a, amma kuma hakan bai hana ɓarkewar cututtuka ba, waɗanda wasu lokuta kan yi sanadin salwantar rayukan jama'a da dama. Daga Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. hukumomin da ke bayar da tallafi na kasashen duniya sun jima suna kashe makudan kuɗi wajen inganta rayukan 'yan najeriya sai dai har yanzu a wajen kula da kiwon lafiya kwalliya ta kasa biyan kuɗin sabulu yadda ake muradi domin har yanzu ana samun barkewar cututtuka kamar kwalara da makamantanta a wasu jihohi abin da ya tilasta wasu daga cikin hukumomin da ke bada tallafi su sauya tunani. sunana aminu liman sarki tsamta ellela director ministry of environment ita hukumar lahiya ta duniya tana ga duk abin da suke yi idan ba a kula da lahiyar muhalli ba to za a yi samu matsala ta yi ga cewa ya za a yi a zo su ba da su ma su zaka ma'aikata kula da muhalli su ba da wani tallafi su ba da su kawo wasu abubuwa wanda zai hana a samu yaduwar cututtuka irin amai da gudawa da sauransu sai suka zo aka ɗauko kowane yanki guda shida muke najeriya aka ɗauko jiha ɗaya a nan arewa maso yamma aka ɗauki sokoto kuma a cikin sokoto aka ɗauki lokacin gamma ɗaya a zo a gani ya yanayin muhallin su yake ya yanayin masan su suke ina cikin ni ta kwamiti wanda muka zagaya a makarantun ne da asibitoci da ne da motofa da gidan yare da ina to domin suna son su ga ina ne adda gab inda za su zo a binciken da hukumar lafiya ta duniya ta jagoranci gudanarwa a wasu jihohin najeriya an gano matsalolin da ke gurɓata muhalli har a kai ga samun barkewar cututtuka da suka hada da yin bahaya a fili rashin tsarin makewayi mai tsafta da yadda ake amfani da kashi a matsayin taki a gonaki da rashin isassun ruwa na kula da tsaftar jiki da muhalli. Dr. Yahaya Sayidu Madaki, lead consultant for Sokoto State uh, uh Sanitation Safety Planning. Yashe sa WHO ya sa aka yi wannan program ne saboda a hilmantar da state government da mutane cewa dole-dole akwai ruwa kuma state government yanzu yana ba da alkawali cewa eh insha Allah tun an riga an san cewa in ba ruwa za a samu matsala kuma instead za a ce a zuwa a kawo kudi hana treating mutane ba gara a yi preventing abun ba a magance shi kafi a kuwan shi. Har wayo wasu 'yan ƙasa na ganin cewa ko bayan ɗaukar matakan magance waɗannan matsalolin akwai buƙatar gwamnatoci su kula da tsarin gine-gine a cikin garuruwa ta yadda za a kauce wa cunkoson jama'a wuri ɗaya. uban ƙasar gagi sani umar jabi na cikin masu irin wannan ra'ayin yawan karuwar jama'a na karuwa na hin karhin ɗan hilin da an ka bari maraya mashakar iska ko wani hili yanzu in ka zo gidan da na mutum daya wanda ya rayu da shi shekara talatin ta wuce yanzu ɗa ne wajen shidda an karaba sun kai aure cikin gidan za ka iske wani da bakin baranda a toilet ko kwanta kai kahonka na taba da ɗaki zuwa toilet. a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya hukumomin jihar sun haɗu da jami'an hukumar lafiya ta duniya domin tantance rahoton binciken da aka gudanar da zumar yin aiki da shi ko za a samu kwalliya ta biya kuɗin sabulu a wannan haujin. Suna Mu'azzu Abubakar ma da wakin Sokoto, Permanent Secretary Minister of Environment Sokoto. Gwamnati ta yi aka kokari abin ta ke bisa abin ta fara. Za a gwada mata ga abin da a matsaloli ga kuma abin da kamata yi. Za mu zauna da mu da sauran ma'aikatan ne mu yi abin da kamata domin mu magance ko mu rufe waɗannan gibin da ke akwai. Yanzu haka hukumar lafiya ta duniya na gudanar da wannan aikin a jihohi shida na Najeriya. Idan aka samu biyan bukata akwai yiwuwar ya game dukan jihohin kasar domin kare lafiyar al'umma muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon mu na dawo lafiya. Baba ya koma kirin daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. shirin a dawo lafiya zai duba wasu koke-koke ne a yankin yammacin afirka la'akari da koke-koke da matsaloli da suke faruwa wajen al'umma yayin da suke shiga kasashe makota na yankin ecowas wata tawaga ta yawo tare da ban hannun wasu kungiyoyi masu zaman kansu sun gudanar da wani rangadi a jamhuriyar niger don wayar da kan al'umma game da muhimmancin takardu da bin dokokin shige da fice na kasar. Wakiliyar mutumar Tamar Abari ta duba wana wannan lamarin wata tawaga ta kungiyar ecowas ta gudanar da wani rangadi na waye kai a cikin ƙasa game da shige da fice tsakanin ƙasashe makota sanin kowa ne dai akwai yarjejeniya tsakanin ƙasashen sai da yawo na bin dokoki da ka'idodin shiga wata kasar da ba taka ba akasari kuma mutane ba su da masaniya ko kuma sun jahilci wasu ka'idodin hakan ta sa wannan tawaga zagayawa cikin ƙasa don waye kan al'umma usaini musa garba mai kula da watsa labaru a ofishin ministan harkokin waje na jamhuriyar niger ya yi ƙarin haske kamar haka sunana usaini musa garba ni ne charge de communication na kula da watsa labaru a cikin wagan ma'aikata ofis da ake ce masilin national da ta cikin minista na mai kula da harkokin waje mu abin da muka zo yi karavan ce ta waye kai na al'umma don cikin wanga kungiya wanga gari na da magaram don mun zo ne mu waye musu kai don menene incin su menene kamata su yi cikin wagga zama taro da ake yi ta kasashe goma sha biyar da ake ce ma ECOWAS don ka saboda shine muka yi lissafi muka ga kasa wayan ga gariruwa su ne ke kusan su kasashe inda mutane suna tahiya suna dawowa don suna samun matsaloli da yawa bisa hanyoyi muka nazari muka ce me yasa suke samun wannan matsalolin muka gane da fa ba su san incin su bane don ka saboda shi ne muka ce mu ba mu yin wannan aiki mu wayan ga kungiyoyi na ONG masu zaman kansu su ne ke suka san mutane da yawa in suka yi magana kowa na jin shi ko ina cikin ƙasa don ka muka muka kama musu muka ce su tai su waye ma mutane kai su gada musu menene incin su kuma mu ji mu saurare su suma ma matsalolin da gare su mu ma mu rubuta daga baya duk abubuwan da suka gaya matsalolin da suke samu mu ma rubuta za mu yi sai mu ba manyan mu manyan mu su ma har ya kai ga shugaban kasa har ya kai ga duka yan shugaban kasa na kasa sai da yawo su ma su ne ke za su yi doka matakai wanda ya kamata mutane ko a sa cikin inci cikin wanga zama taro da ake da ake ce ma na eh kasashe goma sha biyar kasashe goma sha biyar ne na ecowas suka ba da kai bori ya hau yadda 'yan kasar su za su rika zuwa da dawowa sai dai ana fuskantar matsaloli ba kaɗan ba cewar mai jibbo ibrahim shugaban kungiyar peaceful road mai jibbo ibrahim ni na shugaban ONG Peaceful Road. A wangaren gadin eh, abin da ya sa muka zo mu yi shi eh, muka ce eh, kun san muna cikin ECOWAS. ecowas kasashe eh, goma sha biyar wayannan kasashen goma sha biyar sun ba da umarnin kamar kowane dan kasa yana iya tashi ya je ya dawo ba da wani illa ba ba da wani tashin hankali ba to don wannan incin wannan wannan wannan wannan shi na kace ma libre circulation da person a da biya jirga jirga ka je ka dawo hankali kwance to sai aka waye gari wannan jirga jirgan akwai matsaloli ciki mutum ka tashi ka ce kamar ka je nan ga burkina ko nigeria sai abin ya jamshi dali a akwai doka dokan da ita sai da yawon ta dauka yau shekaru da yawa saboda tun 1979 aka doka eh, wayannan dokan doka shi da muka ce to yanzu abun da za a yi a tara mutane da jami'an tsaro da kungiyar horin hula da eh, eh, 'yan jarida da 'yan sirri. don su zo su zo mu hira su zo mu bayyana ma juna su zo mu bayyana ma juna eh, wa'annan dokokin da akwai saboda doka in an dauko ta wanda adda kyau shi na a aiki da ita kowa ya yi aiki da doka sannan shi na doka kuma ya gyara kowa aiki shi. To anan ne za mu dakatar da wannan shiri a yau sai kuma sabon mako idan Allah ya kai mu. A madadin wakiliyar mu Tamar Abari da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. a gaida Baba Yakubu ga kaɗan daga cikin rayun da masu sauraro kan turo mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga kawo mai ruwa Bajoga da Sala Muhammad Isa Bajoga suka ji hajji Aisha Bahar Allah ya miki albarka ya kare ki daga karewarsa. Hakika sakin wannan ɗalibi da kika sa aka yi daidai ne. Da ƙarshe muna addu'ar Allah ya kare na gaba. Sako na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau ya ce mun ji shugaba Buhari ya ce gwamnoni sun daɗe suna sace kudaden ƙananan hukumomi a Najeriya. To idan har haka ne me zai hana doka ta yi aiki a kansu ko sun fi ƙarfin doka ne Allah ya kyauta Sako daga Jamilan Ado Salati Goma ga Annabi Jau da Fatin Ado Salati Goma ga Annabi Jau suka ce ya Hausa gargaɗin da tarayyar Turai ta yi wa Twitter ya yi daidai domin wallahi su na wuce gona da iri wajen bayyana albarkacin bakinsu a shafin su na Twitter. Don haka duk wanda ya yi ba daidai ba shi ma a masa ba daidai ba don ya zama darasi ga na baya domin yi wa gawa bulala na sa mai rai na dama. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Sani mai lange-lange a wuri ya ce Assalamu alaikum ya Hausa. Karin haske da hukumomin tsaron Najeriya suka yi akan shirye-shiryen zaben 2023 ya yi daidai ganin cewa hakan zai ba wa jama'a ƙarfin gwiwa fitowa su jefa ƙuri'a. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. takaitacce ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a yau Asabar cewa Rasha tana zuba jari mai yawan gaske a daukacin kokarin sojin tare karfin makamai a kan yankin fagen daga mai tazarar kilomita goma sha biyar a kusa da garin Bakhmut na yankin Donetsk Oblast na Ukraine. Rasha ta mai da karfi kan Bakhmut a matsayin babban bagiren kaddamar da hare ta tun a watan Agustan wannan shekara a cewar ma'aikatar tsaron a cikin rahotannin da take fitarwa a kullum a shafin Twitter. kwanaki bayan barkewar zanga-zanga a china dangane da tsauraran matakan annobar covid-19 akwai alamun cewa gwamnatin kasar ta so soma sassauta dokokinta na gwaji da killacewa a wasu birane to sai dai babu tabbacin ko matakin zai faɗaɗa ya kai ga sassautawa waɗanda ke cikin dokar kulle na tsawon lokaci wasu dai sun yi kira ga ƙara wasu zanga-zanga a ƙarshen makon nan to amma za a gani ko mutane za su bazama akan tituna kamar yadda suka yi a ƙarshen makon da ya gabata 'yan tawayen kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo na m23 sun musanta zarge-zargen rundunar soji ina cewa sun gudanar da kisan kiyashi kan fararen hula a yayin da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin bangarorin tawar gaji, brigadier general sylvain ekenge ya zargi 'yan tawayen na m23 da masu mara musu baya a rwanda da auna hare-hare kan fararen hula 'yan kasar congo babban daraktan hukumar lafiya ta duniya who ya faɗa a jiya juma'a cewa sama da mutane 8,500 suka rasa rayukansu a makon da ya gabata sakamakon annobar covid-19 lamarin da san ba za a iya lamuncewa ba shekaru uku a cikin annobar sa'ad da ake da kayan aiki da dama na magance yaduwar cutar da kare rayukan jama'a wata mace ta rasa ranta yayin da wasu fasinjoji hudu suka sami raunuka sa'ad da wata igiyar ruwa mai karfi ta daki jirgin ruwan viking polaris a yayin da ya dumfari tsayawa a Ushaya ta kasar Argentina a wannan makon. Kamfanin jiragen ruwan Viking bai fitar da cikakken bayani kan lamarin ba. Fasinjojin da lamarin ya shafa dai ba su sami manyan raunuka da za su iya barazana ga rayukansu ba. Kuma likitan jirgin ruwan da sauran ma'aikatan lafiya da ke ciki na kula da su kamar yadda kamfanin jirgin ya ba da sanarwa. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Kafin mu sallama da ku muna amfani da wannan dama wajen mika sakon ta'aziyya ga mai martaba sarkin Fataskum wato mai Fataskum Alhaji Dr. Umaru Bubaram Ibini Uriwa Bawuya. bisa rasuwar dan majalisar sa Alhaji dan Baba mai fata Dalan Fataskum da fatan Allah ya ji kansa ya kyauta makwanci ya ba wa 'yan uwa da iyalai hakurin jura wannan babban rashi amin. yanzu a madadin martala faruku sanyi na wanda ya taya ni gabatar da shirin da baba yakub makiri wanda ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku sai allah ya haɗa mu a shirin mu na dare.